nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فقد استمر muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu raro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci tiran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na sharhin bayan labaru abinda zai biyo baya shine ko kun san daga nan sai ku ji duniyarmu a yau Muna ɗauke da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci, da kuma ku ji shirin tarbiyyar iyali, sannan kuma sai a ji tambayoyin fiƙihu. Sannan kuma shirin nan da muka saba kawo muku a irin wannan lokaci dangane da matasa, da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan shirye-shiryen. Labarin duniya da farko ga kanunsu. sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun yi furuci da rashin nasara kan 'yan gwagwarmaya da ke bait hanun ana ci gaba da gano gawakin shahidai a ƙarƙashin baragozai a kan yunus fararen hula suna gudu daga yankin goma da ya barke wato da ya barke a kasar demokradiyyar congo to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi furuci da rashin samun nasara a kan kashe jagoran 'yan gwagwarmaya a baitanun bayan kusan shekara ɗaya da haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa ta kashe kwamandan 'yan gwagwarmaya na yankin baitanun wato hussein fayyad wanda aka fi sani da abu hamza sai dai kuma ajiya laraba ya fito a tsakiyar mutane yana jawabi wani faifan bidiyo da aka watsa a laraba ɗin ya nuna hussein fayyad yana magana a tsakanin 'yan gwagwarmaya dangane da nasarar da mutanen gaza suka samu a cikin watan mayu na shekarar da ta gabata ne dai shekara ta 2024 kenan kakakin sojan haramtaccen kasar isra'ila ya fito sanar da cewa sun kashe abu hamza a wani fada da suka yi a wani wato ramin karkashin kasa kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ce bayan watanni shida da sojojin isra'ilan suka sanar da kashe shi abu hamza ya bayyana yana magana da mutanen gaza sannan kuma yana kalubalantar isra'ila kamar yadda suka faɗa wani malamin tarihi na haramtaccen ƙasar isra'ila or pilakov ya ce abin da ya faru abin kunya ne a ce hussaini fayyad da sojoji suka ce sun kashe shi yana nan a raye a jiya laraba kakakin sojan haramtaccen ƙasar isra'ila ya bayyana bayanar fayyad da cewa abin kunya ne tabbas a gefe ɗaya ministan yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ya sanar da cewa suna da shirin aiwatar da salon yaƙi kamar yadda suka yi a gaza a kan yammacin kogin jordan haramtaccen ƙasar isra'ila ta tsananta kai hare-hare a kan sassa daban-daban na yammacin kogin jordan tun bayan tsagaita wutar yaƙi a gaza an yi ganawa tsakanin mahmud jawad zarif na iran da ministan harkokin wajen kasar qatar ma'aikatar harkokin wajen qatar ta sanar da cewa an yi wata ganawa a tsakanin ministanta na harkokin waje da kuma mataimakin shugaban kasar iran akan muhimman ayyuka a birnin davos na kasar switzerland sanarwar ta kunshi cewa ministan harkokin wajen kasar qatar abdulrahman bin jazasim ali sani da kuma mai bawa shugaban ƙasar iran shawarwari na musamman a kan muhimman ayyuka muhammad jawad zarif sun gana a birnin davos na ƙasar switzerland da ake taron tattalin arziki ganawar da ɓangarorin biyu suka yi ya kunshi tattauna halin da ake ciki a gaza da kuma Syria a nashi ɓangaren muhammad jawad zarif ya jinjina wa ƙasar ta qatar saboda rawar take takawa wajen kaiwa ga samun wato tsagaita wuta a yankin gaza to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran ana ci gaba da gano gawakin shahidai a ƙarƙashin baraguzai a khan yunus majiyar ƙungiyar agaji ta falasɗinawa ta bayyana cewa an fito da gawakin shahidai fiye da hamsin daga ƙarƙashin gine-gine a garin rafa da hanunus da ke kudancin gaza sanarwar ta kuma ce tun bayan tsagaita wutar yaƙi a gaza zuwa yanzu adadin shahidan da aka fito da su daga ƙarƙashin baraguzai da gine-ginen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta rusa a kansu sun kai shahidai 166 a jiya laraba ma'aikatar kiwon lafiya ta falasdino ta fitar da wani rahoto da yake cewa jimillar shahidan da waɗanda suka jikata a tsawon lokacin yaƙi ya kai 47,161 yayin da waɗanda suka jikata adadinsu ya kai 111,166 wata majiyar ta tabbatar da cewa baya ga wannan adadi mai yawa na shahidai da akwai wani adadin da ya kai dubu goma na shahidan da suke kwanci a ƙarƙashin gidajen da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rusa a kansu fararen hula suna gudu daga yankin goma na demokuraɗiyar congo bayan ɓarkewar yaƙi a yankin rahotanni da suke fitowa daga sansanin inzulo suna nuni da cewa fararen hula suna guduwa nesa da yankin goma saboda kaucewa faɗan da ake kwafsawa a tsakanin sojoji da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 sansanin na nzuru yana cike da fararen hula da yaƙi ya koro su da garura bambanta saboda yaƙin da aka daɗe ana yi a cikin wannan ƙasa faɗan da ake yi a kusa da wannan sansanin ya jefa rayuwar mazauna sansanin cikin hatsari da hakan ya tilasta musu yin hijira wani daga cikin mutanen da suka fice daga cikin sansanin ya faɗa wa manema labaru cewa muna gudu daga wannan sansanin amma ba mu san inda za mu je ba domin kafin wato ko ina jefa mabamai ake yi david kaseka ya ce masu yakin suna kusa da mu kuma suna biyo mu duk inda muka je muna kuma tsoron jin cewa hasashi zai sauka a kanmu a makon da ya wuce ne dai mahukuntan ƙasar ta demokradiyyar congo suka sanar da cewa mayakan ƙungiyar ta m23 sun kame garin minova a gabashin ƙasar ta demokradiyyar congo wanda yake da muhimmanci akan hanyar zuwa birnin goma ƙarshen labaran duniyar kenan tun masu saurari yanzu sai ga zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci sai kuma tarbiyyar iyali sannan tambayoyin fikihu da kuma shirin nan na matasa ai sauraro lafiya. sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan batun yadda rahotanni suke watsuwa ne a sudan kan faɗaɗan hukuncin kisa a ƙasar saboda zargin haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar sudan ta bayyana cewa a kwanakin baya-bayan nan jami'an tsaro da ke biyayya ga gwamnati a babban birnin ƙasar na wucin gadi port sudan sun tsare wasu mata biyar ba bisa ƙa'ida ba bisa zarge-zargen haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ciki har da wata mace lauya tare da lura da cewa cibiyoyin da ake tsare da waɗanda ake zargi da gidajen yari suna cike da ɗimbin fursunoni maza da mata kan tuhumce-tuhumce iri ɗaya cewa suna da alaƙar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wata memba a ofishin zattaswa na hukumar lauyoyin gaggawa rahib mubarak ta ruwaito cewa rundunar tsaro a birnin damazin babban birnin jihar blue nile a kudu maso gabashin kasar ta ce an cafke matan a ranar litinin da ta gabata kan dalilai da suka shafi saɓanin yanki da kabilanci ta shaida wa kafar watsa labaran al-sharq al-ausar cewa an tsare matan a cikin wani mummunan yanayi kuma ana yi musu fyaɗe da barazanar ɗauri da bai kasa tsawon shekaru goma ba domin tilasta musu su amince da haɗa kai da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ta ƙara da cewa sojojin sudan na ci gaba da ƙin amincewa da buƙatu da dama da ƙungiyoyin agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta gabatar musu na neman ziyarar fursunoni mata da ake tsare da su saboda sanin cewa galibinsu iyaye mata ne saboda irin mummunan halin da suke ciki kuma ba a samu wani ƙarin bayani daga kakakin rundunar soji da ke kula da wuraren ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumce da ake yi kan matan. masaniya harkar shari'a ta ɗauki abin da ke faruwa ga mata a birnin demizin na jihar blue nile da kuma wasu yankuna na sudan a matsayin laifi ne da cin zarafin bil'adama da jami'an leƙen asirin rundunar soji da sauran rundunar tsaro ta soji suke aikatawa saboda saɓanin ƙabilanci rahab mubarak ta ce adadin waɗanda ake tsare da su kan zargin yin mu'amala da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya zarce ɗaruruwa inda a kullum rana ake zartar da hukuncin kisa ɗaurin rai da rai ko kuma ɗauri na tsawon shekaru shida zuwa goma a waɗannan kotunan gaggawa da kotunan shari'a manyan laifuka daban-daban a jihohin ƙasar rahib mubarak ta jaddada cewa waɗannan hukunce-hukuncen da ake yankewa kan ɗaruruwan 'yan ƙasar sudan hukunce-hukuncen siyasa ne waɗanda ko kaɗan babu gaskiya da adalci a cikinsu da ake aiwatarwa kan waɗanda ake kamawa kan waɗannan tuhumce-tuhumce marasa tushe hukumomin tsaron sudan sun kama ruwan 'yan ƙasar sudan a yankunan da suka kwato daga hannun mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da gabatar da tuhumce-tuhumce kansu a ƙarƙashin dokokin laifuka masu alaƙa da haɗin gwiwa da ƙungiyar ta'addanci sojojin sudan da mayakan sa kai da suke tallafa musu suke sahu guda suna fuskantar zarge-zargen aikata laifukan kisan gilla da kuma cin zarafi ga fararen hula marasa makamai a yankunan da ake rikici a kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata hukumomin kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu sun sanya ido a kan matakan faɗaɗa zartar da hukunce-hukunce musamman na kisan kai ta hanyar rataya kan mutane maza da mata da dama da hukumomin sudan suke zartaswa da sunan hukunta masu laifi a ƙarƙashin sashi na hamsin hamsin da ɗaya da sittin da biyar na kundin hukunta manyan laifuka na sudan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya da suka shafi kunna wutar yaƙi kan gwamnatin ƙasa da kuma shiga cikin gungun 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wajen aikata laifuka da cin zarafin fararen hula wani alkali mai ɗauke da mataki na farko a fannin shari'a a sudan ya shaida wa shafin watsa labarai na sharkul ausat cewa mafi yawan hukunce-hukuncen da ake zartarwa kan mutanen da aka kama sun dogara ne kan rahotannin haɗin gwiwa ko kuma bayanan sirri ko kuma duk wani mutum da ƙungiyar rapid support forces ta ɗauka aiki baya ga mutanen da ake zargi da hannu wajen kunna wutar tashin hankali ko kwasar ganima ta hanyar wawushe dukiyar jama'a kamar yadda hakan ya faru a wurare da dama da ke fama da rikici a ƙasar alkalin wanda ya buƙaci a ɓoye sunansa ya ƙara da cewa da yawa daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen suna zuwa ne ba tare da ba da damar ɗaukaka ƙara ba kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su da kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su samun goyon baya a manyan kotunan ƙasar alkalin ya bayyana cewa idan masu gabatar da ƙara ba su tabbatar da shaidar hannun wanda ake tuhuma a cikin tuhumce-tuhumcen da ya wuce matakin da ake zarginsa da aikatawa tare da rundunar rapid support forces za a saki wanda ake tuhuma ba tare da shari'a ba alkalin ya ce yawancin rahotannin da hukunce-hukuncen da aka bayar kan mutanen tare da haɗin gwiwar ƙungiyar rapid support forces an yi rijistar su ne a jihohin bahar maliya kogin nilu da kuma jihohin arewa Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau. Bayan da labarin dawowar margayi Imam Khomeini daga birnin Paris na kasar Faransa ta yadu. Firaministan kasar Iran na ƙarshe Shahapur Bakhtiyar ya ba da umarnin rufe dukkanin tashoshin sauka da tashin jiragen sama na faɗin kasar iran baki ɗaya domin hana marigayi imam khomeini shigowa cikin ƙasar saboda masaniyar cewa idan marigayi imam khomeini ya dawo ƙasar iran ƙarshen mulkinsa ya zo to sai dai wannan matakin ya fusata mutanen ƙasar wanda ya kai ga manyan malamai waɗanda suka hada da ayatollah mutahari da ayatollah dr bhd suka fara gudanar da wani zaman dirshan domin nuna rashin amincewarsu da wannan mataki a cikin masallacin jami'ar tehran wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da suka tilasta ma mahukunta a kasar iran suka buɗe filayen sabka da tashin jiragen sama na kasar baki ɗaya wanda kuma hakan ya bayar da damar ci gaba da gudanar da tsare-tsare da shirye-shirye na dawowar marigayi imam kumeni gida daga gudun hijira da yake a birnin paris na kasar faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan janairun shekara ta alif tara da hamsin majalisar dokokin isra'ila ta kenneset ta sanar da wani kuduri wanda ya amince da birnin kudus a matsayin cibiyar gwamnatin isra'ila wani kuma ya auku ne a shekaru biyu da kafar haramtacciyar kasar isra'ila a cikin palestino sai dai gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa samun amincewar kasashen duniya akan su mayar da ofishin jakadancin su zuwa birnin Kudus daga birnin Tal Abib, A lokacin wadin farko na mulkin shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi ta hankurin ganin cewa ya cika ma Isra'ila burinta na mayar da birnin Kudus ya zama babban birninta, inda ya amfani da karfin fada aji na Amurka wajen matsa lamba a kan ƙasashen duniya domin su aiwatar da hakan. To amma dai haƙarsa ba ta cin ba, in banda kan wasu 'yan tsarin ƙasashe marasa tasiri. wanda kuma wasansu sun dogara ne kaso kaf kan taimakon da suke samu daga kasar amurka babbar manufar isra'ila ta mayar da birnin kudus ya zama babban birninta ita ce kawo ƙarshen samuwar palestino tare da tabbatar da cewa isra'ilan ta mamaye gurbi na dukkanin al'amura na palestino baki ɗaya sannan kuma ta maye gurbin sunan palestino a taswirar duniya da kuma kawo ƙarshen tunanin kafa a ƙasar palestino mai cin gashin kanta wadda birninta zai kasance fadar birnin Kudus. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan janairun shekara ta 1919 Benito Mussolini na kasar Italiya ya kafa jam'iyyar Fascist. Manufar wannan jam'iyya dai sun hada da dawo da tsohon daular Rome. Magoya bayan jam'iyyar dai sun shahara matuka. da suka baƙaƙen kaya sannan kuma sukan ƙaurace ma abubuwa da dama waɗanda ba su amince da su ba kamar yadda kuma sun kwace iko da birnin rome na wannan lokaci wanda shine fadar mulki na ƙasar italiya a cikin watan oktoban shekara ta 1922 wanda hakan ya baiwa musulini damar zama firaminista na ƙasar italiya tun daga lokacin ne dai ya fara yada manufofin jam'iyyarsa wadda take nufin kafa mulkin kama karya a ƙasar italiya tare da haramtawa al'ummar kasar duk wani 'yanci a harkokinsu na rayuwa ta siyasa a lokacin yakin duniya na biyu musulini ya taimaka ma adolf hitler na ƙasar jamus wajen yaƙar wasu daga cikin ƙasashen turai amma bayan yakin duniya na biyu wanda adolf hitler ya sha kayi a hannun sojin tarayyar soviet da kuma dakarun ƙawance masu ra'ayin kishin ƙasa italiya sun kame musulini kuma sun kashe shi. masu saurari ko kun san cewa shekaru 242 da suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan janairu na shekara ta 1783 aka haifi mary harry bile wanda aka fi sanin sa da standal marubucin da ya shahara a tarihin ƙasa da kuma zane-zane baya ga hakuma ya kware matuka a ɓangaren adabi a ƙasar faransa yarsa mahaifiyarsa a lokacin yana da kuruciya kuma ya shiga a cikin sojojin napoleon yana matashi ya yi ritaya a shekara ta 1813 sannan kuma ya kasa samun jituwa tare da sarakuna na kasar faransa a wannan lokaci da suke adawa da napoleon kan haka ya tafi italiya wadda ita ce kasar da tafi burge shi wadda kuma a lokacin tana ƙarƙashin ikon austria a italiya ne ya koma ga fasahar zane-zane da kuma kiɗa bayan wani ɗan lokaci kuma ya koma ɓangaren ilimin adabi an mayar da phil zuwa faransa bayan wani ɗan lokaci kuma ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a ƙasar ya sake komawa aikin gwamnati amma duk da haka dai bai watsi da ayyukansa na rubuta littafai ba daga cikin shaharar littafan da ya rubuta dai akwai sandal wanda ya rubuta shi a cikin harshen jamusanci littafin nasa shine the red and the black wanda aka fassara shi a cikin harshen turanci baga kuma ya rubuta littafin nan na the abbey of palm sai kuma shaharar littafin sa na rome wanderings ya rasu a shekara ta 1842 mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau jigon shirin namu shine yin dubi akan sakamakon musafir sunoni da aka yi da yadda haramtaccen ƙasar Isra'ila ta kasance cikin firgici a kan juriyar mutanen Gaza. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hotunan da aka nuna da gwamman 'yan ƙungiyar Hamas a tsakiyar birnin Gaza suna miƙa wa Red Cross fursunoni uku. sannan kuma da dubban falasɗinawa da suke zagaye da su ya jefa firgici da razani a tsakanin 'yan sahiyoniya sun cewa lallai sun ci ƙasa sun fahimci cewa bayan watanni goma sha biyar na yaƙi har yanzu hamas ita ce ke riƙe da madafan iko a cikin wannan yanki sannan kuma har yanzu mutanen gaza suna tare da ita da kuma ba ta kariya wannan hoton ya sake zurfafa dambaruwar siyasa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take fama da ita domin shi kanshi ci gaba da yakin har tsawon wannan lokaci yana da alaƙa da wannan dambarwar domin jin tsoron faɗuwar gwamnatin tsauran ra'ayi hakanan kuma shi kanshi firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu yana tsoron idan yaƙi ya zo ƙarshe to zai tsaya a gaban kotu saboda tuhumarsa da ake da batun cin hanci da rashawa yanzu da aka tsagaita wuta sannan kuma 'yan sahiyoniya ba su ga wata nasara da ta wuce barnar da suka yi ba ta rusau da kuma kisan da suka ta yi wa dubban falasinawa sun fada cikin razana a tsawon watanni sha biyar na yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza yanayin gabas ta tsakiya ya sauya da yawa ba kaɗan ba hakanan ɗabi'ar faɗan da yake a tsakanin haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma falasinawa duk ya sauya a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take jiran fursunoni uku su koma a gaza kuwa murna ake yi da bayar da taken samun nasara duk kuwa da girman barnar da aka yi musu ta rusau da kuma asara da suka yi ta rayuka da shahadar 'yan uwa da abokan arziki a dandalin saraya da yake a tsakiyar gaza murna ake yi saboda tabbas an samu nasarar hana isra'ila cimma manufofin da ta shelanta tun farkon yakin amma bangaren isra'ilan bakin ciki ake yi da alhini da fushi. wannan hoton kaɗai ya isa zama shaida a kan wane ne ya yi nasara. Na'am, injinan yaƙi na haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun yi ta'asar kisa da rusau, amma ba su iya kashe ruhin gwagwarmaya da jajircewa a cikin ruhin da kuma zukatan mutanen Falasɗini ba musamman ma dai a Gaza. Wata marubuciya a jaridar Haaret mai suna Noa Limona ta wallafa wata ƙasida mai taken cewa me ya biyo bayan tsagaita wutar yaƙi ba a san abin da zai faru ba in ji ta bayan gama yaƙi a gaza amma mai zai faru a isra'ila kasida tana magana a kan sukar da ake yi wa benjamin netanyahu na cewa ya kasa cimma manufofin yaƙi sannan kuma ta kai yana ta kai da komowa a wuri ɗaya akan tattaunawar musayar fursunoni saboda kawai ya ci gaba da zama akan kujerar mulki hakanan kuma sojoji suna fuskantar tuhuma akan cewa sun kasa cimin manufofi da aka ayyana tun farkon yakin na murkushe hamas baki daya a fagen soja da yaƙi da kuma hana ta ci gaba da tafiyar da mulkin gaza. Marubuciya ta kuma ce, Mu ne muka yi rusau a Gaza, kuma muke son ganin rayuwa ba ta yi daɗi ba a cikin Gaza. Hatta gabanin tsagaita wutar yakin a lokaci kaɗan mun kai har-hare da kashe gomman falasɗina farin hula a cikin wannan yankin. Wannan marubuciyar ta kuma ce, a lokacin da ake yin kisa a Gaza, mu kallon sa cikin izgili. wani lokaci da farin ciki da shagube kuma wannan shine abin da muka yi dangane da makomar isra'ilawa da aka kama kuma ba mu yi wato farin ciki ba ma hatta lokacin da aka fito da su a matsayin farsunoni. ita kuwa marubuci a jaridar zamaka sifan kilinjin cewa ta yi babban hatsarin da ake fuskanta ba wai tsagaita wutar yaƙi ba ne kaɗai shi ne rashin cimma manufa daga cikin manufofin yaƙin sannan kuma da ƙin yin furci da cewa mun ci ƙasa har ila yau kilinjin ta ce gwamnatin da shi kan shi madugunta sun ƙi su fito fili kai tsaye su ce mun ci ƙasa kuma rashin gudanar da cikakken bincike mai zurfi akan hakan hatsari ne ga makomar isra'ila a nan gaba ta kuma ƙara da cewa isra'ila tana gab da ɗanɗana kudarta a kan musafir sunoni da kuma shi kan shi haƙin ta kuma ci gaba da cewa mun ci ƙasa wajen kare 'yan ƙasanmu a gidajensu mun ci ƙasa wajen kare iyakokinmu don haka bai kamata wannan asara ta cin ƙasa ta ci gaba da zama marainiya ba ya zama wajibi a hukunta shugabannin soja da kuma na hukuma shi kuwa mai yin sharhi a jaridar ta ya yajut aronot abi yashkarov ya rubuta kasida cewa ta kunshi cewa tsakanin nasara da cin ƙasa a ƙarƙashin wannan kasidar marubucin ya bujiro da jejeniya ta musafir sunoni zango na farko a tsakiyar birnin gaza ya ce hoton abin da ya faru yana nuni ne da girman cin ƙasar da isra'ila ta fuskanta da kuma gwamnatin netanyahu wacce ya zama mata wajibi ta amince da cewa hamas ce take mulki da gaza bayan gushewar watanni sha biyar na yaƙi hatta hotunan 'yan mata uku da aka saki yana nuni ne da girmancin ƙasar da isra'ila ta fuskanta a gaza manufar tsayar da yaƙi a wurin hamas in ji wannan marubuci shine ta nuna cewa ta da ƙarfi sannan kuma ta nan tsaye da ƙafafunta kuma wani abin da yake ƙara nuni da cewa lallai isra'ilin ta ci ƙasa shine ci gaba da tafiyar da gaza da hamas ɗin take yi abin da ya faru daidai yake da wani baƙin mafarki domin an gama yaƙi babu nasara kuma hamas za ta ci gaba da gina ramuka ƙarƙashin ƙasa akan iyaka ya haramtacciyar ƙasa isra'ila to ƙarshen shirin namu kenan kafin mu ƙarƙare baki ɗaya mai bankwana da kuma muna gaita ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farsanci da dalla ubangiji a wannan karo za mu shiga darasi na talatin da hudu ne kuma muna karatar da masu rica za a yi sauran shirin a shafin muna intanet da samun mutaninsa kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin wannan darasi na talatin da hudu za a ji cewa muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne kuma yake karatu a jami'ar tehran yana ɗaya daga cikin ɗalibai da suke son zuwa hawan dutse to amma kuma bai sani ba shin yana da lokacin da zai je ko ba shi da lokaci amma ramin abokinsa da kuma sa'id sun riga sun yi rajista ma'ana su rubuta sunan cikin waɗanda za su je to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma sauran abokansa dangane da tafiya hawan dutse sai a kasance ta da mu a cikin tattaunawa da za ta biyo baya amma kafin nan sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka man shanida. ni naji kuhnawardi hawan dutse درست است؟ هکنه؟ تو می آیی؟ کی زاک زو؟ با ما تره دمو خیلی خوش میگذرد تفیر ذات دادی من نمیدانم نی بنسنی با من میتوانم نی زن بیایم انزو پنج شنبه رانر الهمس. برنامه شری تو داری کی کانادا تو کار داری کی کانادا ایکی من کار ندارم نی ba ni da aiki. Amma. Amma. Rostash. Gaskiyar lamarin. Lebos. Tufafi. Kafsh. Takalmi. Munasib. Wanda ya dace. من ندارم نی بنیدا مهم نیست باشه ده چی؟ پس کنن چه کار میکنی؟ می زکی میخواهم بخرم اینا سون سشنبه رانر تلاتا بعد از ظهر باین از ظهر خیابان تیتی خیابان جمهوری تیتن جمهوری مرکز چیبیا کفش و لباس ورزشی تاکلما دا توفافین موز جیکی بیکار مرز ایکینی اسم سونا اسمت سوننکا لیست جرن سونای تو نوشتی؟ کی بوده هنوز هر ینزو الان ینزو من میروم نی زن تپی من می نویسم نی اینا ربوتا باشد شیکنم ma da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin tattaunawar yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar kamar yadda ta gudana. شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید درست است؟ آره تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد نمیدانم می توانم بیایم یا نه پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کاری داری؟ نه پنجشنبه کار ندارم اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم مهم نیست من هم لباس و کفش ورزشی ندارم پس چه کار میکنی؟ من میخواهم بخرم سهشنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است تو هم میآیی؟ آره خوب است من هم سهشنبه بعد از ظهر بیکار هستم اسمت را در لیست نوشتی؟ نه هنوز الان میروم می نویسم باشد kuma da labarin da aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakaninsu to yanzu kuma sai a saurare ta har wala yau amma ta da fassara ta a cikin harshen Hausa. shanidam to و sa'id be kuhnawardi miravid درست است؟ ناجی چه و کی دا سعیدو زاکو جه هوان دوسه گسکیانه؟ آره تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد ای حکنه کی زا زور تاره دمو دومین تفیر نمی نمیدانم می توانم بیایم یا نه بنسنی با زن ایزو و تاره دکو کو آه پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟ رانر الهمیز نشری که کنه دا ایکی؟ نه پنج شنبه کار ندارم اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم آآ رانر الهمیز بانه دا ایکی اما لما رنگ شینه بانه دا کایا دا کلمه da suka چی؟ مهم نیست من هم لباس و کفش ورزشی ندارم باشه ده چی نیما بانی ده کایا ده پایپی نموز جکی پس چه کار میکنی؟ کنن مزاکی من میخواهم بخرم شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است تو هم می آیی؟ نی اینا سو انسیا رنر رانر تلاتا باین زهر زنجه تیتن جمهوری اچان ورن ورن سیر دا تا نه da kaya na آره خوب است. من هم شنبه بعد از ظهر بیکار هستم. ای دکیو؟ نیما رانر تلاتا بان ظهر بانی دا اسمت را در لیست نوشتی؟ ka سونن که از کنجرن jerin sunaye? نه هنوز الان می روم می نویسم آ هر ینزو ینزو زنجه ای باشد شیکنم To madalla, to jama'a masu saurare kafin mu yi bankwana da ko bayan da aka gama jin wannan tattaunawa sai an ƙara sauraron kalmomi da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattaunawa kamar haka. Man da. Ni na Kuhna کوهنوردی Hawan dutse. درست است؟ ne. تو می آیی؟ کی زک زو؟ با ما تردمو خیلی خوش میگذرد. تفیر زده دادی. من نمیدانم. نی بنسنی با. من می توانم. نی زن بیایم انزو پنج شنبه رانر الهمیس برنامه شری تو داری کی کانادا تو کار داری کی کانادا ایکی من کار ندارم. نی بانی ایکی. اما اما راستش گسکر لمرن لباس توپافی کفش تاکلمی مناسب wanda ya dace. من ندارم. نی بانیدا مهم نیست. باشی ده مهمنچی. پس. کنن. چه کار میکنی؟ می زکی. می خواهم بخرم. این سان این سیاه سشنبه رانر تلاته بعد از ظهر باین از ظهر خیابان تیتی خیابان جمهوری تیتن جمهوری مرکز چی کفش و لباس ورزشی تاکلما دا توفاپین موز بیکار مرز ایکینی اسم سونا اسمت سوننکا لیست جرن سونای. تو نوشتی؟ کی کاربوتا هنوز هر ینزو الان ینزو من میروم. نی زن پی. من می نویسم. نی اینا بوتا. باشد. شیکنم. madalla to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai mako na gaba idan Allah ya kai mu kafin nan muna karantar da jama'a masu mu cewa za a isa matanin shirin nan a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a madadin Muhammad RahajiFor wanda shine ya hada wannan shiri a faife ne Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka kuma barkamu sake zaura da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da kuma nazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a kuma fagen wannan rayuwa da muke ciki shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh karkashin hausa tv da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorancin gabatar muku da shi batun za ku kasance tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan rana a cikin wannan shirin na yau za mu ci gaba ne da sauraron jin yadda za a bambance mai tarbiyya da wannan ba shi da ita daga bakin malam muktar adam wani shehun ɗarikan tijjaniya a garin jos shehuro suna shan jininta saboda haka walayin tufafi din shi ne sannan kuma allah ya ce lallai ka neman majiyalanka halal saboda mutumin da ya ci halal na su zai zama tsarkakakke jinin su zai zama tsarkakakke zai zama mai kyauta mutane zai zama mai jin allah zai zama ba cuta wanda ya ci halal kuwa ba zai bi allah ba ba zai bi gaba da shi ba shi ma ba za a bi shi ba to ashe kenan dole ka koya masa ilimi na addini ka koya masa ilimi na zaman duniya ka koya masa ilimi na kare kai idan akwai wani abin da sai an fito a kare kai da shi to ka koya wa ɗanka wannan yana da cikin tarbiyya yana da cikin tsarin iyalai shi ya sa shi musulunci ya ba da ƙarfi da cokal a kan iyali saboda idan yaro ya tashi tun da gida da tarbiyya to zai zama gidan baki ya kai tarbiyya idan gida da gida da tarbiyya an gwani da masu tarbiyya idan masu gida suka zama tarbiyya gari zai zama tarbiyya idan wannan garin da wancan gari ya zama duk al'umma za su zama tarbiyya idan suka zama tarbiyya za a zama lafiya ba kashe-kashe ba cuta ba zamba ba amma idan ba tarbiyya shine za a ga halin da muke cikin ga kare mu masu rado kada dai a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran inda shehun ɗarikan tijaniyan nan zai ci gaba da yi mana bayanin yadda ake yin tarbiyya wadda aka ce ana shiga halwa tarbiyya da babban halwa daban halwa yi ne na tarbiyya shi dan adam zuciyarsa tana da tsaurin kai kamar kuma ba abin da yake sa masa tsaurin kan nan mutum ya shiga halwa a lokacin da mutum ya shiga halwa zai zama ya ci to masu raro ga shi dai shehu malamin ya koro bayani mai shiga jiki amma a nan za mu sa aya cikin wannan shirin baki ɗayansa da wannan shehu malami da ƙarshe muna yi wa shehu malami muktar adam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu a maimakon rediyon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ne kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amsoshin pikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin bikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya ƙara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara gabatar muku da bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensa sai lokaci mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da fara bijiro muku da batun wasu wasi da maganinsa sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Shin barasa najasa ne? Amsa, abubuwan sha masu sanya maye najasa ne a bisa ihtiyadi. Tambaya, menene hukuncin ruwan inabi da aka tafasa a kan wuta, kuma kashi biyu cikin uku nasa bai ƙone ba, amma ba sa maye? Amsa, shansi haramun ne, amma ba najasa ba ne. Tambaya, ana cewa idan aka tafasa wani adadi na inabi da bai kai ga nuna ba domin a samu ruwansa kuma ya kasance akwai adadi na inabi ko kuma inabi guda ɗaya inda abin da ya rage bayan tafasa zai kasance haramun ne shin wannan magana ingantacciya ce ko a'a amsa idan 'ya'yan inabi sun kasance kaɗan ne sosai sai ruwansu ya ƙare a cikin ruwan inabin da bai gama nuna ba, ta hanyar da ba za a iya ganinsa a matsayin ruwan inabi ba, to wannan halal ne, amma ‘ya'yan inabi da suka nuna su kaɗai a kan wuta, to cinsu haramun ne, tambaya. A wannan zamani ana amfani da sinadarin alkahol a matsayin barasa. wanda a zahiri abin haɗa abubuwan maye ne wajen samar da magunguna da yawa musamman maganin sha da turare musamman nau'in coling da ake shigo da shi daga waje shin kuna halattawa wanda yake da ilimi ko kuma wanda baya da sani kan hakan sayarwa da saya da kuma amfani da sauran wasu abubuwan fa'idoji da aka ambata amsa Sinadarin alkahol wanda babu masaniyar kasancewarsa abin sha ne mai sanya maye, hukuncinsa mai tsarki ne, kuma babu matsala wajen sayar da shi da saya da kuma amfani da abin da aka haɗa da shi. Tambaya, shin ya halatta a yi amfani da farar sinadarin alkahol don wanke hannu da kayan aikin likitanci, kamar na'urar auna zafin jiki da sauransu? domin amfani da su a cikin harkokin kiwon lafiya da jinya ta hanyar likita da ƙungiyoyin likitoci kuma farar alkahol ita ce alkahol da likitoci suke yi amfani da shi shin ya halarta a yi sallah a cikin tufafin da ke da digo ɗaya ko fiye da wannan digon na sinadarin alkahol a jikinsa amsa sinadarin alkahol da aka ambata idan ba abin sha ba ne tana da tsarki kuma sallah a cikin tufafin da suka haɗu da irin wannan alkahol ɗin suna da inganci kuma ba su buƙatar tsarkake su amma idan ya kasance daga nau'in alkahol mai ruwa ne da asalinsa ruwa ne kuma bisa ga binciken masana a fannin kayayyakin maye to jisa ne a bisa itiyaɗi kuma da zai shafi tufa ko jiki to ya halatta yin sallah a cikinsu kafin tsarkake su amma babu hani yin amfani da shi wajen wanke kayan aikin likitanci da makamantansu tambaya akwai wani siradin yi mai suna kafir wanda ake amfani da shi wajen sarrafa abinci da magunguna a lokacin ake tatsan shi yana kan daraja na sinadarin alkahol kashi biyar cikin ɗari ko kashi takwas cikin ɗari a cikin abin da ake samarwa a wannan gwargwado kaɗan daga sinadarin alkahol bayi samar da wani nau'i na maye a yayin amfani da shi shin akwai wani abin hani a ɓangaren shari'a wajen amfani da wannan sinadarin ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin da aka samar a cikin abin da aka haɗa ya kasance yana sanya maye a kan kansa to ya haramta a cikinsa aiki da shi kuma ba mai tsarki ba ne a bisa itiyaɗi idan kuma baya sanya maye ga masu amfani da shi saboda kaɗan ne da aka cakuɗa da sinadarin da aka samar sai dai idan ya kasance akwai shakku ko kokonto kan kasancewarsa mai sanya maye ne ko kuma kasancewarsa mai ruwan ruwa ne a asalinsa to hukuncinsa yana da bambanci tambaya shin sinadarin alkahol nau'in 80 najasa ne ko a'a a zahirin wannan sinadari ana samun sa ne a cikin abubuwan da suke sanya maye kuma yana haifar da maye na biyu menene dalilin da ke sanya sinadarin alkahol ya zama najasa na uku mecece hanyar da ake bi wajen tabbatar da cewa abin sha yana cikin masu sanya maye amsa tambaya ta farko amsar tambaya ta farko duk wani nau'in alkahol da ke sanya maye kuma mai roro ne a asalinsa to na jisa ne a bisa itiyaɗi amsa ta biyu ma'auni na kasancewar alkahol na jisa ne shine kasancewarsa mai sanya maye kuma asalinsa ruwa ne amsa ta uku idan mutum balagagge akan kan kansa baya da tabbaci to ya isar masa gamsuwa da sanarwar ma'abuta ƙwarewa mintattu. Tambaya menene hukuncin shan abubuwan sha da ake samu a kasuwa wanda suka hada da abubuwan sha da ake sarrafa su a cikin ƙasa kamar coca-cola pepsi da sauransu tare da sanin cewa ana shigo da kayayyakinsu na asali ne daga ƙasashen waje kuma yana yiwuwa su kunshi sinadarin alkahol amsa ana musu hukunci da tsarki kuma halal ne sai dai wanda mutum da kansa yake da tabbacin tana ɗauke da sinadarin alkahol mai sanya maye kuma asalinsa mai ruwan ruwa ne tambaya a tushe a lokacin sanya kayan abinci shin ya zama dole ne binciken hannu mai sayarwa? Tambaya, a tushe, a lokacin sayan kayan abinci, shin ya zama dole a bincika hannu mai sayarwa ko mai samar da kayan ba musulmi ba ne, kuma tabbas ya taɓa su ko kuma an yi amfani da alkahol wajen sana'anta su? Amsa, tambaya da gudanar da bincike ba dole ba ne. Tambaya, na samar da aspirin atropine sulfate wanda ana ɗaukar sinadarin alkahol a matsayin abin da ya taka gagarumin rawa wajen samar da shi kuma ana ɗaukensa da muhimmancin sinadarin haɗa shi ma'ana idan ba mu ƙara sinadarin alkahol ba ba zai yiwu mu samar da shi ba wato aspirin ɗin a ɓangaren gudanarwa ana ɗaukan sinadarin aspirin da aka ambata a matsayin magani da zai iya kiyaye sojojin musulunci daga cutuwa daga iskar gas na jijiyoyi na yaƙi shin ya halarta a shari'a a bisa fatawarku mai daraja yin amfani da sinadarin alkahol wajen yin magunguna ta hanyar da muka yi bayani ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin mai sanya maye ne kuma asalinsa mai roro ne to najisa ne a bisa itiyaɗi kuma haramun ne amma babu matsala game da amfani da shi wajen samar da magunguna. Yanzu kuma za mu taɓo batun wasu wasi ne da maganinsa kamar haka. Tambaya, tsawon shekaru da dama, ina fama da masifar wasu wasi, kuma wannan batu yana azabtar da ni sosai a kowace rana. Wannan halin da nake ciki yana ƙara tsanani, har na kai ga ina shakka game da komai. rayuwata dukkaninta ta kasance akan yawan shakku kuma mafi yawan shakkun nawa ya kasance akan abinci ne da abubuwa masu jika-jika saboda haka ba zan iya gudanar da harkoki ba kamar sauran mutane a ɗabi'a idan na shiga wani wuri nakan cire safana da ke jike da gumi saboda ina tunanin cewa ya zama mai najisa saboda yiwuwar ya shafi najisa kuma har ta kai ga ba na iya zama a kan kafet, idan kuma na zauna, za ta motsa jin cewa ko gashin kafet ɗin ya manne a kan tufafina, don haka ya zama ala tilas na wanke tufan da ruwa. A baya ba haka nake ba, amma yanzu ina jin kunyar ayyukana, kullum ina so in ga wani a duniyan mafarki. in yi masa tambayoyi na ko wata mu'ujiza za ta faru wanda za ta canza rayuwata ko na koma yanayin da nake a baya don haka ina roƙonku ku shirya da ni amsa hukunce-hukuncen tsarki da najasa a kan kansu daidai suke da waɗanda aka bayyana su dalla-dalla a cikin littattafan fatawoyi wato risalatul amaliya da shari'a ta bayyana duk abubuwa masu tsarki ne sai dai abin da mai shari'a ya yi hukuncin kansa a matsayin najasa kuma mutum ya samu yaƙini kan hakan kuma kuɓuta daga wasu wasi a wannan yanayi baya buƙatar mafarki ko mu'ujiza maimakon haka dole ne mutum ya jinginar da ruɗinsa gefe guda kuma ya kasance cikin shirin koyi da koyarwan shari'a mai tsarki tare da gaskata ta inda ba zai kula da duk wani abin da bayi da tabbas na najasa ba ko abin da ya najasu kai daga ina ka samu yaƙinin cewa ƙofa bango kafet da sauran abubuwan da kake amfani da su sun najastu ta ina ka samu yaƙinin cewa kafet da kake takawa cewa ya najistu da najasa a kowane hali baya halatta gare ka a wannan hali na ɗabi'ar wasu waswasinka abin da yake ma'amuli ko ma'auni da ake kula da shi a wasu wasi na jistuwansu ka tabbatar da cewa da kanka kan rashin kulawa da kokwantanka hakan zai taimaka maka idan Allah ya yarda kuma ka samu taimako daga Allah maɗaukaki don kubutar da kanka daga tarkon wasu wasi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:00 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. matasa. Bismillahir Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Wanda muke kawo muku matsalolin da suka shafi rayuwar sabari da matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta rayuwa. a shirinmu na baya mun yi hira ne da wani matashin a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke garin bauchi a jihar bauchi a arewacin najeriya a kan tashi mahangar dangane da matsalolin da suka ci donin matasa to a yau ma shirin namu zai ci gaba ne da sauraron wani matashin da mahangarsa wacce ta sha bambam da ta wanda muka ji a baya da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar da zai kasance. abubakar abbas abubakar matashi ne dan jarida da yake aiki da muryar najeriya wato radio kenan da ke abuja na gwamnatin tarayya shirin ya tuntube shi akan abin da yake ganin shine dalilin gurɓata tarbiyyar matasa a ƙasashenmu na hausa ga jawabin da ya fara yi mana ni yadda nake ganin wato matsalar ta gurɓacewar na matata a matasa a Najeriya abu ne wanda yake matsala ce ta duniya farko dai gaba daya. Idan har Amerika yanzu za ta ce Amerika za ta ce Faransa suna bata musu yaya to abu ne wanda ya shafi duniya na kasancewa duniya yanzu babu wani abin da ake kira iyaka abubuwan da suka shafi TV intanet da hanyoyi na sadarwa sun sa duniya gaba ɗaya ba ta da wani abu uh, da iyaka ko ina da abin da ke faruwa a kasar duniya na ta iya gani. matasa yanzu ake iya cikin sauƙi ka shiga intanet ka ga abubuwa yanzu kamar facebook facebook za ka shiga in kana so ka ga akwai wani mata ma da suke sa mata eh, hotunan su tsara kuma za ka iya magana da su directly so irin wannan abubuwan ya kasance matsala ne da wato eh, malamai na sociology suke tattauna shi yanzu gaba ɗaya a duniya ba Najeriya kaɗai ba duk da wannan ma ya shafi Najeriya. nisan ko zaman tawaye wada doshi ke komi kawa ni do da kawa Hassan. bayan wannan matsala ta haɗewar duniya wuri guda wanda ya bayyana mana wanda yake a matsayin wato yakin al'adu ne na turai wanda ya ci samarin ƙasar hausa abubakar abbas abubakar ya kuma ambaci wani dalilin da shine kamar haka biyu ni ina ga a babban abin da yake damun samari wato suna fama da wani abin da ake ce complex wato wani abu da ke damun wani kulli haka ne nake nufi kulli ina ga dattijai kuma sun kwan gaza wani ɓarayin na wato samun ma balansi wato samun ma samari da yake duk wani al'ada ta gargajiya tana canzawa ba wata al'adar da take tsayawa ɗaya to a so da yawa samari sukan taso su ga da a cikin wani al'ada wanda yake so da tijan sun taso ne a ciki sannan samarin sukan ga su nemi wani canji da tijan ba sa iya gane yadda za su yi shigar da su ko kuma ma su nuna musu hanya a ido yadda za su gane mahimmancin wannan al'adar. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu kulli kamar yadda abubakar ya ambata ya kuma bashi ma'ana yana nufin cin karo da ake samu tsakanin zamani da abubuwan da suke cikinsa sannan kuma da tsoffin al'adu na kaka da kakanni da samari suke samun kansu a ciki bayan wannan kuwa abubakar abbas ya taɓo malaman addini da abin da yake ganin matsala ce da gare su wajen kasa fahimta da kuma sanin yadda za su fuskanci matasa na yi magana a akan dattijai To kamar haka ma zan iya magana a kan malamanmu. Malamanmu sai ɗaya su ne suke tajibin wato suke sabantar da tunanin su su su kusantar da ilmomi na musulunci kamar yadda a zamanance. da kowane zamani tana da naka matsala. Yanzu misali amfanin tsayawa a kan Allah na sama ne wanda bai gaba kashi shi kuma ka za a ta wannan rigimar. wanda yanzu saurayi shi yana da matsaloli a ilimance a addinance da dama wanda wato sun fi wa'in muhimmanci a rayuwar shi to malaman a wani zubin ko kuma sau da yawa sun gaza kuma samari su sa musu wajen su gan su ci a tsarin to sai kasance ka san mutum wato yana da wani abu ɗaya idan ya san yadda zai samu balancing ne zai iya cewa da hausa balancing akan akan a cikin wani majali to zai iya shiga amma an ba zai iya shiga ba sai ka ga ko dai yamma can yamma ko eh, arewa can arewa ma'ana misali idan da mu za su san za a nuna musu musulunci a zamanance musulunci ya yi duk da wasu abubuwa a zamanance amma ga yanki ba zai je fantare wani abubuwan wanda yake zai zai wato zai shi wato zai shi shi zai takawo wato shi gaba ɗaya ba ka gani to malaman mu sai kasance wani sun kasa kusan koma da samari musulunci a zamanin Allahumma duniya tuddai اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتن اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني gobe. To da wannan matsalar ta malaman addini a fagen yi wa matasa tarbiyya za mu karkare shirin namu na wannan lokacin. da fatan an ji daɗin abin da aka saurara duk da cewa idan allah ya kai mu a lokaci na gaba za mu ci gaba da tuntuɓar wato abubakar abbas abubakar domin sauraron wasu ƙarin bayanan da zai mana a wannan fage wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh